الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه، يوم من ranar laraba watan المحرم يا رفانا بيو الف alif ɗari أربعين da تفت هجرية sabuwar shekara kenan da ta kama jiya ko ta musulunci yau kuma a lissafin miladiya muna da kwana goma sha bakwai ga watan shida watan jun kenan shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya wannan shi ne majalisun ɗari da talatin a cikin majalis da muke gabatarwa na littafin muktasar sirati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabi al'ashara a wannan masallaci mai albarka masallacin Sheikh Jibril ibn Umar wanda aka fi sani da masallacin Turayen da ke fage a cikin tsakiyar birnin Kano a Najeriya idan ba manta ba a karatunmu da muka yi na a majalisi na 120 kafin shi tun daga majalisi na 125 zuwa 129 duka akan sahabi ne abu a sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abdurrahman ibn Auf Abu Muhammad Allah ya ƙara yadda a gare shi al-Qurashi al zuhri yau kuma za mu shiga darasin farko akan sahabi na goma a cikin al'ashara ne Abu Ubaidata Amir ibn Abdullahi, ibn al-Jarrah Abu Ubaidata ibn al-Jarrah idan kuka duba littafin da ke hannunku shafi na 45 shi nan a bawa mutane an tara littafin a nan mutane duk suna baya Surut da kika bayar ko kai ko Faris baya shafi na 45 shafi na 45 <clears throat> hatin ku karɓi littafi shafi na arba'in da biyar nan ma sai a babbayar duka littafin abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi Allah ya jikansa da rahama wanda ya rasu shekara ta shida bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallama مختصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة wanda ya kawo mana sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matansa da ƴaƴansa kuma ya kawo mana sira tarihin sahabbai guda goma Abubakar Umar usman Ali Ali sai Talha Az-Zubair sai kuma Sa'idu da Sa'ad sai Abdurrahman ibn Auf sai Abu Ubaidah ibn al wannan sune sahabbai goma da aka yi musu albishir da aljanna to a wannan shafi na 45 za mu shiga tarjamar abu ubai ta bin jarra wanda shine na ƙarshe a cikin wa'annan goma Allah ya ƙara yadda a gare su shine abu ubai da ta'amir ibn abdullahi ibn jarra radiyallahu anhu ya shahara da alkunyarsa abu ubaida kuma an shahara da dingina shi zuwa ga kakarsa a madadin babansa babansa shine abdullahi ibn jarra to amma kai tsaye sai a shafa sunan baban sai a ce amir ibn jarra ah, بابن شيخ عبد الله ابن الجراح ابن هلال ابن وهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر ابن مالك ابن النضر القرشي الفهري ما يتسي أم غنم بنت جادر بن عبد العزى بن عامر بن عميرة ابن وديعة ابن الحارث ابن فهر وتقوم تنشي أميمة بنت غن بنت غنم بن جادر بن عبد العزى فمن ابن هذا المثال يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر بن مالك manzala ta jikan ghalib ibn ibn shi kuma abu ubaidata jikan al-harith ibn da al da ghalib duka ya'yan fihir manzala ta ya fito ta shi kuma ya fito ta fihir yace aslama qadiman qabla dukhul rasulullah sallallahu alaihi wasallam dar al-arqam haka ne al-safin ko ya musulunta tun da dadewa tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga jawul arqam wa shahida badran wal mashahida ma'a rasulillah sallallahu alaihi kuma da shi aka yi yakin badar da kuma sauran yaƙoƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa naza'a yawm uqud lil halqatayn allatayn dakhalata fi wajhi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mizfar sannan wannan karafunan guda biyu na hular kwano da manzo Allah sama ya saka ranar Uhud da aka rufarwa manzo Allah sallallahu ana neman rayuwarsa lokacin da aka yi matsa kura har aka yi aka samu manzon Allah sallallahu alaihi sai da ta kai wannan karakunan da ke rike wannan hular sun nutse a jikin naman manzo Allah sallallahu to shine ya fitar da wannan karakunan guda biyu daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wan tubi'at tafi a sanadiyar haka wannan haƙoran nasa na gaba sai suka faɗi ta fahu wannan wawulan da ya samu a gaban bakinsa sai ƙara wa bakinsa ke sai zama wata shirya ce da ba a taɓa ganin irin ta ba maru iya hatmun a ahsana min hatmi abi ubaida kamar da imam al-hakim ya rawaito a cikin al da ibn kashir ya ambata a cikin asira ba a taɓa ganin wato giɗi a tsakanin haƙora gaba shi ne alhatmu bi fatihil ha wa iskani al-sanna al ba a taɓa ganin giɗi ba a haƙoran gaba irin wanda yake da kyau irin na abu ubaida tun daga wannan ƙarafukan da ya ture wani manzala sallaba to saboda zubar annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama wannan karafunan wannan shirya ta ka wannan jifin ya sa wato shirya ce da ba su ganin mai shirya da sa ba a cikin mutane wa kana da wani waladi yazid wa umar ya taba haifar da haji yazid ibn muamir ibn al-jarrah ibn abdullah ibn al da umar ibn amir ibn abdullah ibn al na duk cikin su ba wanda ya aure da haka wa adin qaraba waladu abi umayda falam yu'aqib ya'yansa gaba ɗaya sun kare na ba wani wanda ya rage wanda zaka iya cewa jikan abu ubaida ne duka abin da ya haifa sun sun ƙare gaba ɗaya ba shi da kowa da ya rage wa qabaru wa mata bi ta'uni amwas ya rasu a wata annoba da aka yi a Falasɗin kusa da Baitul Maqdis a wata karkara da ake kiranta Anwas a wannan to wata wata annoba da aka yi a wannan Amwa a wannan garin da ake kiranta Amwas wannan karkarar da ake kiranta a bil'ain al-Amwas anan ya rasu sanata samani asharata a lokacin shekara ta goma sha takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qabruhu bi ghawr baisan bi qaryati amta kabarinsa yana nan a wani waje da ake kiransa ghawr baisan baisan din wani waje ne a Filistin wanda akwai wata shahararriyar gona wadda dujal zai yi tambaya game da ita ya ce a bashi labari game da wato a game da nakhlu wannan akwai Raur baisan a wani wata karkara da ake kiranta amta wa huwa ibn 58 a lokacin ya rasu yana da shekara 58 wa salla alaihi mu'az ibn jabal a lokacin mu'az ibn jabal ne masa sallah kamar yadda zamu ji shine shugaba a wajen shine komanda shi kuma shine yake sallah liman shine shugaba shi yake sallah shi yake jagoranci a lokacin da jikin yayi zafi ba zai iya fita ba sai ce da mu'azu je kai ja sallah sai mu'azu ya tafi kafin a idan da sallah ma shi abu ubai da tafi jawa ya yi shahada Allah ya tsara yadda a gare shi wa qad qila amr ibn an ce kuma amr ibn al ne ya yi masa sallah وقد قتل أبو عبيدة وقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر كافرا شي عامر ابن الجراح شي عبد الله بن الجراح an ce dama dai malamai sun ambaci ya mutu ya mutu a yakin badar kafiri to an ce abu ubaida shi ne ya kashe shi da kansa malam magana za mu ji taƙiƙin ta insha Allah eh, tabarani ya rawaita al-mu'jam amma da isnadi mu'dal kuma ta zo da isnadi mursal kawai da ibnu hajar ya faɗa a cikin al-isaba da sauran maganganun malamai ana cewa an saukar da faɗin Allah madaukakin sarki bismillahir rahmanir rahim la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 akan kisan da shi abu ubaida yi wa babansa shi abu ubaida yana musulmi babansa kuma yana kafiri a ranar yakin badar to amma matsalar insha Allah za mu za mu abin nan za mu sake kinta to wannan ƙarshen abin da shi al-hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi ya kawo kenan Allah ya jikansa da rama a cikin wannan littafi nasa na Mukhtasar Sirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa Sirat Ashabi al-Ashara wanda muka faro shi tsawon shekaru kuma yau Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karkare karshen inda mai littafin ya rubuta wanda yanzu kuma Allah ya yarda za mu shiga ƙarin bayani akan abin da mai littafin ya kawo wanda kamar yadda muka saba dama idan muka karanta maganar mai littafi kuma sai mu zo mu shiga bayanai na abin da aka faɗa malamai suka faɗa game da abin da ya shafi ilimi domin faɗaɗawa da zurfafa wannan shi ya kai mu har muka kai zama ɗari da talatin a yau wa illa ya ga littafin ai inda kawai karanta shi za a yi ba za a shekara ba za a gama da shi amma duk wanda ya tuna shekarun da muka fara karatun littafin nan zai ga shekaru ne masu tarin yawa daga fara karatun littafin nan zuwa yanzu kusan shekara wajen kuɗi kenan ana ta yi ya sa da muka samu muka yi karatu banda wasu uzurarka da suka kawo yanzu kamar karatun da muka yi a baya zuwa yanzu wata shida ke to irin banda irin wannan ka duba ka ga sati 130 da talatin ai ko buga su kai za ka ga shekara nawa kenan sati nawa ne ke ba da shekara sati hudu ya ba da wata ko sati arba'in da takwas ba da shekara ka ƙara wata arba'in da takwas kaga ya zama casa'in da shida shekara a cikin dai shekara uku dai alhamdulillah littafin yana shirin gamuwa amma dai ba mu gama ba sai mun kammala tarjama abu ubaida ibn jarra wacce a yanzu muke kai kamar da muka sani alkunyarsa shi ne abu obaida la'alla wannan alkunya ya same ta ne tun yana yaro kuma ba shi da ɗa obaida yawa kuma ya halatta mutum ya yi alkunya da wanda bai haifa ba ko da bai aure ba ma kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira dan uwan Anas ibn Malik da alkunya kuma lokacin yaro ne dan karami bai ma girma ba sunansa Abu Umay mazala ce ya Abu Umay ma fa'ala nughayr wannan kaga ya halaka kenan yaro in an so a sa alkunya tun yana yaro ko ya zaba da kansa sadan mutum yayi aure ma ko da bai haihu ba zai iya sa alkunya ummuna aisha Allah ya kare da a gare ta alkunyar ta shine Umma abdullah kuma har ta rasu ba ta taba haihuwa ba Amir shine sunansa ibnu abdullah ibn al-jarrah ana iya kiran mutum da sunan kakansa idan dalili ya kama kamar shi ibn al-jarrah din kakan nasa ya fi babansa shahara da aka lamin sab ila abihi abdullah shi babansa ba a san shi ba kuma ba a ba inda aka taba ambatan babansa sai a lokacin da aka ce an kashe shi a yakin badar ابن هلال بن قهيب ابن الضبة بن الحارث بن سهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام mahaifiyarsa ita ce umai bintu hannu kamar yadda mai ibn hazan ya faɗa a cikin jamharatul sabil arab wasu malaman kuma sun kawo cewa umai bintu usman ibn jabir wanda ba wani tasiri a saɓani akan sunan mahaifiyarsa mahaifinsa an ce ya rasu a badar ya rasu a badar kuma inda ake da saɓanin shi ne wa ya kashe shi wannan matsalar ita ce za mu haɗaɗe ta wasu daga cikin ƙona suna ganin cewa tana iya daga cikin abubuwan da ake faɗa a tarihi wanda ba su inganta ba ko kuma alal akal don ya zama mun faɗi magana ta ilimi waɗanda isnadin su bai inganta amma idan ya zanto an raba gari da tsada mahaifi ya zanto ɗaya yana ɓangaren kafirci ɗaya yana ɓangaren musulunci kuma jihadi na shari'a ya kama wanda ya cika sharaɗarsa na jihadi kuma aka yi aron gama malamai sun tattauna matsalar shin ɗaya zai iya kashe ɗaya a nan malaman tafsiri da yawa suna ambatan wannan ayata mujadila ayata 22 la da ƙauman, Allah ya ce ba za ka taɓa samun mutane na gaske musulmai la tajidu qauman nuna billahi mu'minai wa yau akhir sun yi imani da Allah da ranar lahira kuma wai ka gan su yi wa duna wani Adalla. suna nuna soyayya da ƙauna ga wanda ya saba wa ya raba gari da ubangiji a ba za ka samu in dai kai mumini ne to wanda duk ya fito na fito da Allah abokin faɗan kai wa rasulahu mutum ya fito na fito da Allah zama kuma ka nuna masa soyayya to ƙarya kake kai ba muminin gaske bane walau kanu aba a koda ko ɗan ɗin iyayensu ne haka uba in ya raba gari da Allah sai ma ka raba gari da shi in ya raba gari da manzala kai ma ba kai ba shi au na abu maka ƴaƴa ma ko ƴaƴanka ne au ikhwanan ko ƴan uwanki ne au ashiratan kai ko dangi ne a ce wani baffanka ko dan baffanka ko dan duk wata alaƙa da take iya haɗa mutane ka zai ba alaƙa da ta kai wannan ko balle a ce wani dan jam'iyyar ku ko wani dan unguwar ku ko ƙabila ku ko garin ku wanda duk za ka ga ba su da ƙauna ga wanda ya saba Allah ula'ika ka taba fi qulubihim al-iman wannan sune wanda Allah ya rubuta imani a zukatansu wa yadahum bi ruhin minhu kuma Allah ya karfe su da wani ruhi daga gare shi na imani wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma sune Allah zai shigar da su aljannatai wanda a ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin wa'annan aljannatan radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muslimun Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah wannan su ne wato rindinar Allah da Allah ya yarda da su bangaren da Allah yake marawa baya ka san ku bangaren da Allah ke marawa baya su ne suke masu cin nasara ko ina wannan an ce ta sauka akan istar Abu Ubaida ta ابن الجراح ده ما يكون قبل ابن ابن الجراح كمان ده قلت بيه كاو تفسيري يا يكي في وقال ابن مسعود النزل في ابي عبيده قتل اباه عبد الله بن الجراح يوم عهد وقيل يوم بدر وكان الجراح يتصدى لابي عبيده انت شيء عبد الله بن الجراح شيني wato yayo kan abu ubaida a yadda kissar ta su wa abu ubaida sai ya hidu annu min hada ya hidu haidatar abu ubaida da ya hango babansa a filin daga ya ga baban nasa ya kan kansa sai dan ɗan zame ya canja hanya dan ya san gamo ba za ta yi daɗi falamma akthara lokacin da shi uban ya matsa ya matsa kura ya zama duk inda ya ga ɗan ya yi sai ya fi ɗan qasada ilayhi abu ubaidah fa qatalahu to shi ne ke abubuwan sabon jini ne sai kansa sai ya kashe shi sai aka saukar da wannan aya lokacin da ya kashe baban salatu jidu qauman al-aya al-waqidi yace to kazalika yaqulu ahlu sham wannan shine ruwayar da mutanen sham suke faɗa wala qad sa'altu rajulan min bani al-harith ibn sihr fa qalu tuwfi abuhu qabla al-islam yace amma da na so in bi diddigin maganar na samu wani daga cikin 'yan cikin gida 'yan dangin alharis ibn fihir 'yan uwa na jini na abu ubaida kuma sai a'a gaskiya abdullahi ibn jarra bai ma cikin musulunci to kaga kallu shi akwai sabani a matsalar ke ko al-hakim a cikin al-mustadrak al-hakim an abu abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Bayy an-Naisaburi wanda ya race ka ta biyar ya rawaito a cikin al-Mustadrak babun manaqib Abi Ubaida da isnadin sa zuwa ga Abdullah ibn Shawzar yake cewa ja'ala Abu Ubaida ibn al-Jarrah ينصب ينصب الآلهة لأبي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة yahidu anhu ko kuma yansibu al-ala li abi ubaida waj'ala abu ubaidata ya yahidu a wata nuskar ta talkhis yan'atu al-alihata bima'ana yasifu al-alihata ko kuma ce ne a wajen nakaltar asar ɗin. abin da ya fi daidai shine sibul alata wato yana seto shi da makami shi kuma abu da ta ya da anhu yana ɗan kakkaucewa baya so a yi aron gama da shi da uban a ruwayar abdullahi ibn shawzan a lokacin ne وجاء فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة فقتله فأنزل الله تعالى في هذه الآية حين قتل أباه لا تجد قوما الآية وما إمام الذهبي أسمع التلخيص تلخيص آه, آه، تلخيص المستدرك ويسأل إمام الهاكم يا ولا مستدرك جمانفر cewa to tun da مسلم da Muslim sun ce bari su tattara hadisai wanda amintattu suka karɓo daga malaman su amintattu waɗanda malaman nasu ma sun karɓo daga amintattu waɗu zuwa kan sahabbai hadisin da babu sofa ne na wata tangarɗa ko matsala a ciki wanda kuma marawaitan bayan kasance su amintattu masu addini suna da kwakwalwa to sai ya haɗa ya daga baki ɗaya da bukhari da musulun ɗin in ka tattare su gaba ɗayansu ba su kai hadisi dubu goma ba in ka tace sai waɗanda aka maimaita maimaita to ina ragowar hadisan da suka cika wannan sharaɗan bukari da musulun bisa to wato zai da zai ce a musu uzuri ayin bukari ya ce dama a wato abubuwan da ya ce zai saka ok yake cewa ya haddace hadisai yake cewa ba abin da na saka a cikin wannan littafi na sai hadisai ingantattu kuma na baro 'yansu ma hadisai ingantattun da iya saka su ba saboda ba na son littafin mai yawa ya tsayi da yawa shi ma imam muslim yake cewa laita kullu shay'in indi sahihun laita kullu shay'in indi sahihin ha huna ai ina da hadisai ingantattu tululu amma ba dukkan su na dauko na sa nan ba inna ma wada'tu ma ajma'u alai kawai ina tsintar abin da na san ba tsura akai ne nake sa in ji mutum to sai hakin ya ce to ni ko bari ni kokari ban dai shiga ransu ba amma duk hadisan da suke kawayen wa'ancan hadisan ne barin tattaro su in haɗe su a waje ɗaya ma'ana kamar na tsuntsunto abubuwan da da mutum suka bari cikin abubuwan da ya cika sharaɗansu to matsalar da hakim ya shiga shine bukhari bai taɓa cewa ga sharaɗi na ba musulun ma bai ce ga sharaɗi na ba bin diddigi akai ake da wannan ne sharaɗin su sai ya haɗa littafin su al-sirr al sahihain ya tara hadisai a ciki to sai ya tafka kusakurai kusakuran shine akwai hadisin da bukhari da sun kashi ya sace kawo shi kaga ya saba sharadi na farko ko tunda shi yana so ya kawo a da bukhari da muslim suka bari to shi kuma ya kawo inda suka shigar da su ba dai yawa ne da su kaga wannan ka iya cewa wahayi ne ko na biyu kuma tunda ya ce waɗanda suke ingantattu ala shartu shekai ne to in ya kawo hadisi yana cewa wannan hadisin ya cika sharaɗan su duk su biyu ko ce wannan ya cika sharaɗin bukhari ko ce wannan ya cika sharaɗin muslim to sai ya ce maka ya cika sharaɗin su duk su biyu sai kaga wannan buhari bai ba shi da wannan sharaɗin a ciki akwai wani abu da ya ci karo da sharaɗin bukhari ko ya ci karo da sharaɗin muslim ko kuma ya kawo maka ya ce ala sharaɗin bukhari kuma ka gaba haka bane ko ya ce ala sharaɗin muslim ka gaba haka bane wata ran kuma da kansa yakan cewa ala sharti ghairihi ma ba a sharadin bukhari da mutum din ba amma dai ya inganta kai ya ma saka hadisan da suke ba ma sahihai bane hadis hadisai ne isan masu darajar hasan kai ya ma saka hadisan da da'i kai hadda ma hadisin da yake maudu'i wanda yake na ƙarya ne ya saka a sa ya cika sharri to amma uzurin da malamai suka masa suka ce to wata kila ya wallafa littafin ne ya tattaro hadisan a matakin farko zai ƙara bibiyar su ya tsintsince ya sake tacewa ya editin sai ya mutu kafin ya editin ihtaramatul maniyatu qabla an yuhazzi to sai aka ce to shikenan littafin yana buƙatar aiki ne to hakim ya rubuta shekara ta za imam bi da yazo a baya malamai da sun ta an ta maganganu a kan littattafan alshafin hakim tun asali kafin zuwan zahabi ma zahabi ko shekara ta ɗari a bakwai da arba'in da takwas Allah ya tsantsa ma ya rasu malamin ƙarni ya takwas a ba kafin ta su ibn Sala Allah ya ji tsantsa rahama wanda shekara ta ɗari shida da arba'in da uku ya yi magana a kan littafin hakim kafin sama wasu malaman duka sun yi maganganu inda suka zo bayan hakim ah, wato ibn salah ya yi magana a kansa kamar yadda imam al-iraqi a cikin alfiya ya kawo maganar ibn salah din wa khudh ziyadatan ala sahih istinafi hatuhu aw min musannafin kabin kuzai mata wabin hibbanar zaki menene wakal mustadraki ala tasahulin menene kabin kuzai mata wabin hibbanar zaki sai menene yake cewa menene wa nahawihi menene kal mustadraki ala tasahulin da cewa hakim yayi tasahulin cirewa a cikin lissafi to a shahid imamu zabi da ya zo ya ɗauki littafin ya bibi hadisa da hadisi in hakim ya ce ala shar'i shaikhain sai zahabi ya sake sa wannan hadisin akan jarabawa sai ga haka ne in haka ne zai ce eh wa huwa kama qala haka ne kamar yadda ya faɗa in ba haka bane sai ya gyara ya ce masa ba haka bane in kuma ma kuskure ne zai ce walaisa kama qala ba haka bane to shi kansa za a bi a cikin sayar wa alamin nubala da yake tarjamar hakim yake kuma ya wallafa littafi da yawa sahihai na istidraki amma mutuwa ta yi masa cikas iskaramatul maniyatu mutuwa ta zo ta ɗauke shi ta yi awon gabar shi kafin ya samu gyara littafin ya ce ni kuma na yi ƙoƙari na yi wa littafin wani mulakhas lakin ya amal sai dai har yanzu ni ma aikin nawa da yana bukata a sake masa aiki an gane to shi yasa idan dai hakim ya kawo hadisi yana da kyau ka tsaya ka ga me zahabi ya ce akan wannan hadisi yasa za ga a yaren ilimi malamai sai ce maka rawahu al-hakim fil mustadrak wa sahahahu wa qarrahu alayhi zahabi ko wafaqahu az-zahabi zahabi ma ya yadda da abin da hakim Kawun ja ku da yawa akan maganar Sadrak, imam al-hakim Allah ya da rahama da ya kawo wannan hadisi na ya kawo wannan hadisi na cewa Abu Ubaida ya kashe babansa Abdullahi ibn Amir ibn Jarrah to da hakim ya zo kawo wannan hadisin da ya gani bai ce komai ba wasa kata an ai zahabi kai sai ma'ana kamar dai yana da shakka wannan hadisin ya za a kashi a mustadrak kuma a ce a sharaɗin bukhari da muslim ko bukhari ko muslim ya ka saka sakata anhu zahabi amma imam al-bayhaqi ya rawaita hadisin ta hanyar alhakin, hakim wanda bayhaqi kuma almajirin hakim imam al-bayhaqi ya rasu shekara ta ɗari 458 da hamsin da takwas, haka bayan hakim yake da shekara hamsin da takwas a mutuwa da shekara hamsin da uku a mutuwa kun ga a bayan hakim to ya rawace shi ta hanyar hakim da isnadin ta hanyar hakim a cikin as al-kubra amma da ya tashi sai ce wannan hadisin munqati akwai inqita'i inqita'i kuma shine a samu cikas a isnadi ko ta ina ne ko oh? shine suqutu rawin fil isnad هذا منقطع ibn hajar Allah ya da rama a cikin al bari da yake a cikin kitabul manaqib a sahih bukhari babu manaqib abi uwayt ibn al-jarrah to a cikin tarjamar yake cewa wa a wa qutila abuhu kafiran yawma badar an kashe baban abu ubayda kafiri kaga kenan ibn hajar anan bai tabbatar da cewa abu da ne ya kashe baban ويقال انه هو الذي قتله qatalahu sai يتي shakka yace ابو ce shi Abu Ubaidah وراه الطبراني وغيره من طريق عبد الله ابن شوذب مرسلا يتي إمام الطبراني يا رويتوش مرسلا تهنير عبد الله ابن شوذب نجي ابن هجر أتم التلخيص الحديث ما ابن حجر تخريج الأحاديث الشرح الكبير na الرافعي Rafi'i wanda malamin Sheikh كان Sani Umar Professor Sani عمر Jalemo ya yi hakikin انت a cikin littafin as روى الحاكم والبيهقي منقطعا عن عبد الله بن الشوكب قال جعل ابو عبيد بن الجراء ينسب الآلة لأما ان تفسيس آلهة لأبي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة فقتله سيتي هذا معضل عند ابن هاجر التشاونا معضل شيني حديث دا أكسى مروات بدازي أجيري سواء أن شاكيس إذا مثالي ني أبو بكر عبد السلام إذا زنباك لاباني نسدونا بيرسو الله يجدنسا سدونا يا رسول 1966 to ya kamata ya zama tsakana da saddauna mutum ɗaya ne ko biyu da rasuwar saddauna yin shekara hamsin dai shekara sittin daidai to zan iya na rayu da mutanen da suka ga saddauna suka rayu da su amma ba laifi ba ne bai zanto wanda na ji a wajensa shi ma ba ganin sardauna ba ya ji a wajen wanda ya ji daga sardauna haka ne ko to idan ni kai tsaye na ce sardauna ya ce kuma ina nufin ruwaya kai tsaye to wannan za a iya kiransa irsali ba za a iya kiransa kitsari idan ya zama mutum ɗaya ne ya gaya min na shafe shi amma idan mutum biyu ne na ji a wajen wani abokina shi kuma ya ji a wajen mahaifinsa to wannan shi ya kira mu'udar za a ake kiransa mu'udar saboda kamar wata cuta ce da ba a san ta ya za a yi maganinta ba shine cutar kunda kenan kamar cutar HIV ko kansa a rasa cuta ina ma za a shawo kan maganin ta a ce cuta ce wacce take in aka sa mata karfe ko allura karshe ma fashewa take ta lalace to kuma sai an ji an ɗebi mugunyar an ji an auna an yi kaza sai a rasa yadda za a yi to shi yasa wannan hadisin ake cewa sa mu'dal faqladdin hadith hadisin da ka rasa ta inda za ka fara to shi wanda aka shafe in ba a san kowaye ba balle a san malaminsa to ta yaya za a yi bincike a tabbatar da akwai aminci akwai hadda wanda su ne sharaɗai guda biyu fundamental criteria sharaɗai na tilas wanda dole sai da su za a fara gina za a ɗau hanyar gina ingancin hadisi to an shafa mutum biyu to a irin wannan matsalar mai haɗari dole fa a karɓi in za a karɓi ruwaya dole a samu ruwaya wata take ba ta da kura a ce yaro ya kashe babansa duk da cewa kisa ne wanda ya zo in ya tabbata ya zo ne a mahalli na yabo amma dai da haka ya kamata a yi taka tsantsan abadi na adalci na addini an fahimta ko dan ma kar su samu hanyar da za su soki sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam amma in ya tabbata ba laifi to abinda ibnu hajar yake nan yake cewa wannan mu'dal ne mu'dal ne wa kana al-waqidi yunkiruhu alwaqidi ma kaman bai yadda ba wa qala mata abu ubaidata mata walidu abi ubaidata qabla islam kun ga ai mun kawo ya ce ya tambayi wata daga cikin ƴaƴan al-harith ibn zair suka ce shi fa abdullahi ibn Jarra, ya mutu tun kafin musulunci wannan magana ibn hajar a fatahul bari ya kawo shakka a cikin at-talkhis hadir ma ya kawo shakka kuma koma a cikin al-isaba fi sahaba tarihin sahabbai to anan ibn hajar Allah ya danta rahama da yazo tarjama abu ubaida sai ya ƙara cewa ku tsaya ku ji malamai dan Allah da iya magana sai ce wayu qalu bi sirati tamri ana rade kaga magana ce take ba wai an yanke bane kai tsaye ko wayu qalu an ce qatala abahu yawm ya kashe babansa ranar badar wa nazalat fihi la tajidu qauman yu'minu billahi al'aya an ce ma a karka wannan aya ta mujadila ta sauka sai ce wa fi ma akarzahu ne bi sanadin jayyidin an Abdullahi bin shawba kala ja'ala walidu abi uwayta yatasadda li abi uwayta yawma badr fa yahidu an kasa da qasadahu fa qatalahu nan nazalat wannan idan ka ɗauki maganganun sa guda uku da ta fatahul hulbari da yake cewa an ce da ta tarkhisul hadith da ya kawo magana cewa mu'dal ne da kuma ta cikin al-isaba fi tamyiz sahaba da ya ce mursal ne a wani wajen kuma ya ce Mubal? to da haka anan yana nuna dai akwai shakka ibn hajar bai sallama a kan wannan magana ɗari bisa ɗari ba amma bai kore ta ɗari bisa ɗari to mu dawo tarihi waye abdullahi bin shawza wanda a kan ruwa ya take kewayawa kafin in faɗi waye abdullahi bin shawza zan so in yi tambihi guda ɗaya amma kuma mai da martani ne ga wasu ɗaliban ilimi wanda Allah ya sa wanda suke da jarabawa ta gaba da kiyayya da malaman hadisi musamman Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa da rahama da kuma malaman musulunci arrasikuna fil ilmi malaman akida manya irin su Sheikhul Islam ibn taymiya da irin su ibn al-qayyim da su imam zahabi da sauransu ba na maganar 'yan kogo yadda ni a yanzu tausayin su ma nake ji saboda duk wanda ya san halin da suke ciki da kuma hanyoyin da suke bi duka suna taɗewa a hanyoyin ya kamata akalla in ana gadon depression a ce su ma suna da depression da damuwar da in sun faɗi magana bai kamata a ɗauke ta kai tsaye auna ta irin ma'auni na maganganun masu hankali ba wanda tsoron da nake je musu har abin ya fara fita daga haddin intidali ya koma neman ina aka ci mutuncin musulunci suke zabari suke suna nema suna munna suna farin ciki ce to ga wani ma ya ce da musulunci kaza an isa a bashi amsa wanda inda za a ja layi suna bayan wanda ya zage musulunci ga wani fasto ma ga shi ne ya zage musulunci ina babanci ne duk ina waye waye su babanci ne duk dama duk an kwaso su yanzu su ma wai har su ma wai ake ake goranta wa mutanen da gaba ɗaya kullum cikin kira su ce zuwa ga addinin Allah kuma sun takaita a wannan abin sun wa su adalci ma fata Allah ya karɓi aikinsu ya ƙara musu shari'a to su waɗanda watakila za ka iya ba a ɓangaren ‘yan kogo ta wasu ma da su aka yaƙi ‘yan kogo duk sanda wata magana ta gifta a kan shekul islam ibn taimiyya ko shek nasir jinar albani ko ibn kain sai sun kirkiri maganganu na sharri da cin zarafi da cin mutunci kuma suna kafar wasu maganganu da suka ji a wajen ‘yan kogon musamman a wajen jagoransu wanda suke amfani da wa'annan maganganun don munana sum'ar musulunci ko maganganun irin maganganun da arna suke wa musulunci ne su kuma a cikin gida sai su yi amfani da shi wajen zagin ahal sunna a irin wa'annan matsalolin a ce misali yanzu kun ga muna kokarin mu fitar da ta haƙiƙi na ilimi da malamai suka yi bayani a kan shin Abu Ubaida da gaske shi ya kashe babansa ko ba haka sai to kun gani ko suna ƙoƙarin ba wani kariya amma na sai su ɗauko wata matsala da ba ta da alaƙa da wannan matsala sai su yi tagin da ita nan ma iyayen annabi cewa aka yi kaza nan ku ku iya ku kara kaza ba ku ku iya shi yasa duk sanda aka ji irin matsalolin nan masu tada irin tsigar jiki casa'in da tara da uku tara a wajen su kake ji tana ƙara jin ana maimaita su suna sake maimaita su kafin ka ji su a wurin ahalus sunna ɗaya casa'in da tara na ahalin suna in suka zo kan irin wa'ancan masa'il ɗin na mas'alatu abawayyin na rasul sallama wallahi ba sa ta'addanci a kai karantawa suke yi su fassara cikin gaggawa su huce in ba wata isara a kai ba aka isara ma yawanci za ga taujihin da suke irin taujihi ne na malamai a cikin lissafi ba a tsayawa Wataƙila yan kaɗan ne suke da wani ra'ayi wanda su kansu a cikin ahalus nan ba kyale su aka yi ba ana tattauna da su akan ra'ayi ka. misali sai ce to yanzu me yasa za ku tashi ku ce sai kun kara mutumin da sun ma ya kashe shi ne sai ce a ai mu asali mana bincika matsala ne daga asalin maɓuɓɓugarta cewa abu ubaida ya kashe mahaifinsa ruwaya ce mu kuma Allah ya bautar da mu ne a wannan addinin da ta tasabbut in abu ya zo a cikin alƙur'ani mutawatir ne qat'iyul thubut ya rage idan ya zanto nafsi ne karara to qat'iyul ma'ana na haka kawai aiki da shi zani idan kuma akwai ihtimala to ce mu bi ka'idojin da malamai suka sa wajen tahqiqin ihtimal din ba tare da dogara da abin da zuciyar mu da ƙwaƙwalwar mu ce ba shi yasa zaka same mu kullun yau muna can gobe muna can jiruwa muna nan din gata muna can a tsakankanin a'immatul huda ba kullun ne muke kafa hujja da maganar sahabi wani ba wata ran akwai wacce ta fi ƙarfi da tsari ga anan muke so da mu gaskiyar muke bi to ita kuma riwaya tunda Allah ya ce mana fata sabbatu to tasabbut ya sa in aka kawo ta bi sigati aljazam to muna duba mamba din ta tuma mu tabbatar da abin da ya tabbata idan ku aka kawo ta bi sigatin tamri ko ta cikaro da asalin abin da shi aka sani a waƙi to ana sake auna ta a jarraba ruwaya a tsora ƙa'idojin ruwaya in ta sha lillahi alhamdu gasban anna ko da matsalar ba ta mana daɗi ba za mu sallama mata idan kuma ta ci tuntuɓe to ko da duniya ta so matsalar dole a tabbatar da abin da yake tabbata a yi to su kuma suna so a aiwatar da afifa a bi abin da su rai ne da zuciya kawai take so to ita shari'a ana dakata abin da ranta da zuciya ta ke so ne sai abin da ya tabbata ina a cikin littattafan mu ne na sawa'un na riwaya ko na diraya ake iya zaƙulo a ce sahabi wani yi kuskure ko wani yi kuskure mu za a rasu ne ba a taɓa ganin ya yi kuskure ba su kansu sahabbai ba wai kowanne su ya taɓa yin kuskure ba ne a'a akwai wanda duk irin ƙoƙarin ka ka gano kuskuren Allah ba zai gwada maka ba amma duk wanda aka ya tabbata cewa yi kuskure in in babu ma inda zaka yi ka bashi kariya sai ka kawo ka sai yayi kuskure za ka wuce idan ko kuskuren ya tamil a iya kawo masa kariya a babi na ilimi za a sa a bashi kariya kai ko matsalar da kake ganin ba kai a ganin ka cin zarafi ne ko ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko ga wani babba a cikin manyan manyan musulunci galibi kai ne ka fassara shi da cin zarafi wanda da za a daka ta wannan zaukin naka to akwai wani wanda shi kuma abin da ni da kai duk muka yarda da shi shi kuma ya ɗauke shi a matsayin cin zarafi kuma abin da kake tunanin cin zarafin ne sai ka duba a cikin musallama akwai abin da yake irinsa ko ya fi shi misali wanda matsaloli kuma suna faruwa ana a karatu ana yawan bayyanawa ana bayani na ilimi a kai kamar da na sha faɗa musamman lokacin da ake raddi ga masu inkarin sunan annabi sallallahu alaihi wasallama su kafa hujja da cewa saboda wai akwai cin zarafin annabi sama a cikin wayansu hadisan ƙarya suke wallahi in kuma har suka faɗi haka to qur'ani da suka yarda da shi musallam ka'idar da suka ɗauka ita suke ɗora a sai cin zarafi ne to za su iya samun wasu nasoshin qur'anin ma da ba dan qur'ani bane su shi ma cin zarafi ne ما على مثال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقد أوهي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى النار والله أحق an تخشاه wannan bai taɓa martaba a nufisar salama ba ta ko'ina martabarsa tana nan sai dai ƙara martabarsa ma to ƙa'idar da ka ɗauka ka ɗora nan, ayoyi su ne ita ce da san ƙa'idar da za ka ɗauka ka ɗora hadisan da kake da shakka a kansu to mu dakar matsalar shi abdullahi bin shawzar da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa fiƙa ne amma isnadin akwai in saboda shi ibn shawzar an haife shi a shekara ta tamanin da shida ya kuma rasu a shekara ta ɗari da da arba'in hudu. ku lura da kyau wanda ya rawaito wannan cewa wanda ta hanyarsa ne aka samu labarin cewa abu da ya kashe babansa an haife shi a lokacin sahabbai ba su gama mutuwa ba a shekara ta tamanin da hudu. ya yi Fati a shekara ta ɗari da da arba'in hudu, wasu kuma sun ce ɗari da da hamsin shida. to ibn al ɗaya daga cikin manyan gawarkacin nuqa sai yake cewa wa hada mursalun ala ƙauni al-akthar wannan riwaya ta ibn Shauna, mursala ce a bisa maganar mafiya yawan mutane shi ko ta kuma riwaya mursala ala rajih da'ifiya ce wa raddahu jama'atir nuqadi lil jahl bi fi al-isnad وصاحب التنفيذ عنهم نقل wa muslimun sadrar kitabi afsala kamar yadda imam al-iraqi ya faɗi a cikin mursal wa ala qawli man za'ama anna al-mursala la yakunu illa min at-tabi'in yakunu mu'zalan to idan kuma kace a mursal ba zancan shi mursal sai dai daga tabi'i baya haura darajar tabi'i kamar yake cewa abin nan marfu'u tabi'in ala al-mashhuri mursalu law qayyidhu bil kabir yace to wannan zai zama mu'dar saboda Abdullahi hada inna ma yarwi an tabi'ina shi kansa Abdullahi bai yi wayo ya tarar da sahabbai har yayi ruwaya a wajen sa ba duka ruwaya ta daga tabi'ai ne to shi wannan tabi'in ya ji daga wajen saha shi Abdullahi bin Shawzab ila ya ji magana ne a wajen wani tabi'i shi kuma tabi'in ya ji a wajen sahabi kaga an shafa tabi'in an shafa sahabin sahabin ba shine matsalar ba zai yi tabi'in da aka shafe ba wanda ake baya a wajen sa da haka ba zai yi a wannan matsalar katotuwa mu dogara da abin da ba tabbas a kai ba an gane ko to shi yasa ah, malamai suke shakka akan anya kuwa ibn hajar ma shi yasa duk inda kaga yana ta faɗa wa wakila din nan ke saboda kar a je a dogara da abin da bai tabbata ba matsala. mai faɗi irin wannan matsala mai faɗi irin wannan ya kamata a ce an dogara da dalili wanda yake katsa'i wanda yake babu ƙura a kansa to a matafi zuwa ga bahasi na gaba shi ne. shin a musulunci ne hukuncin ɗaya kashe babansa a filin daga ko baba ya kashe ɗansa a filin daga to idan ya zama uban shine mushriki dan kuma shine musulmi to ya halatta kamar misali a matsalar Abu Ubaida din in ta tabbata kaga Abu Ubaida shine da kuma shine musulmi ko shi kuma Abdullahi bin Jarrah shine uba kuma shine mushriki to wannan wasu daga cikin malaman suna ganin ya halatta ba laifi kamar shekul islam ibn taimiyya allah ya ji da rahama a cikin majmu'ul fatawa juz'i na goma sha hudu shaƙi na ɗari hudu da saba'in da takwas cewa ya ju cewa dan uba an haɗu da uba da ɗa a filin daga ya zama uban kana mushrikan walwaladu kana musliman فقتل الولد أباه مشركا جاز ذلك amma wasu malaman suna ganin cewa ko da hakan ne amma ba haka ya dace ba mana ko da babu alhaki to amma ba haka ne ya dace ba abin da ya fi dacewa shine shi ɗan ya bawa wani ya kisan kada shi ya kisan mana kada ya zama shi zai kashe baban a saboda nauyin girman mahaifi da kuma haihuwa wasu kuma suna ganin a to shi bai ji nauyin girman Allah da ya halicce shi ba ya saba wa ubangiji subhanahu wataala imam al-baihaqi Allah ya ji kansa da rahama a cikin as al-kubra a cikin asunan nasa ya buɗe babi yake cewa babun al-muslimu yatawaffa fil harbi المسلم يتوقع في الحرب قتل أبيه ولو قتله لم يكن به بعض yake cewa babin da yake magana akan musulmi idan ya hango babansa a filin daga a sahun kafirai ya ɗan ja baya haka kada ya kashe baban nasa amma in ya mayi kansa ya kashe shin babu laifi yace an samu wannan a wajen sahabbai guda biyu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda ibn hajar ya kawo a cikin fathul bari cewa mutum biyu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun nemi izinin mazala sama akan shin sa iya kashe mahaifansu ko kuwa Abdullahi ibn Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da kuma Hanzalata ibn abi amir dukkaninsu kowanne ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akan yana neman izini daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko za su iya kashe mahaifansu musamman kowa ya sani abdullahi ibn abdullahi ibn ubay lokacin da ashe abdullahi ibn ubay ibn salul abdullahi ibn ubay ibn salul lokacin da ya yi wa manzala sun sallama wani ɓatanci mara daɗi da ɗan ya ji kawai sai ya garzai waje a nan sama ce ya rasu a bani dama in kashe wannan dattija ba shi da amfani to sai maza Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bai ba shi dama ba da haka a cikin manaqib Abdullahi ibn Abdullahi ibn Ubay ibn salul cewa da labari ya zo masa na abin da mahaifinsa ya faɗa sai zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sta'dinhu fi qatli sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce masa a'a bal ahsin suhbatahu abin da ya fi dacewa shine kai ka kashe shi ka je ka kyautata zama da shi wanda musulunci yana ba wa kyakkyawar mu'amala muhimmanci musulunci yakan haƙura da waɗansu sufurin ɗin nasa domin kyakkyawar mu'amala ta samun ta tsira kar duniya ta ɗauka a ita cewa wani ya kashe sa maza su ake cewa bal a hafin su hu yi ƙoƙari ka kyauta ta zama da wannan mahaifin naka wannan ibn manda ya rauci wannan haka eh, ta hanyar abu ta Allah ya ƙara da a garshi da sanadin hasan a cikin al-mu'jam al a cikin al-mu'jam kuma na imam al ne ta hanyar urwatu ibn zubair daga abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salul shi ma haka ya zo kuma cikin al-isaba fi tamyiz sahaba ibn hajar ya ka cewa wa rawu shahin bi isnadin hasan ila hisham bin urwa an abihi istadana hanzalah bin abi amir wa abdullah bin abdullah bin ubay bin salul رسول الله في قتل أبويهما فنهاهما عن ذلك ابن عجر كما يا حسن وانا إسنادي to kaga anan manzala sallama bi bai ba da dama su kashe iyayen nasu sai dai bambanci tsakanin wannan matsalar da kuma matsalar abu ubaida da ta tabbata da kuma matsalar da shekul islam a cikin fatawa juzi na goma sha hudu ya kawo wannan a filin daga ne wannan kuma ba a filin daga ba ne watakila in duniya ta san cewa wato ɓangarori biyu ne ake yaƙi wani a bangare kaza ya kashe wani nasa a wannan bangaren Ila za a iya yin uzuri a sai dama an anyi fito na fito ne ila ma sai da aka yi mubaraza tsakanin su amma wannan salin alim ne wani ya yi wanda ku kuka fahimci ɓatancin a cikin gida na waje su bi su san wannan ɓatancin ba ko kuma su suna ganin ma ɓatancin bai kai a yi wannan hukuncin ba to irin abin da za ku janyo wa addini na cutarwa watakila ya fi amfanin da za ku janyo wa addinin sai aka fifita maslaha rajiha shine a kyale su tun da dai ko ba a kashe su ba ma in suka mutu akan wannan turba wuta za su ci kuma ci gaba da wannan abun in ma sun ci gaba ba zai cutar da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba saboda haka wannan ita ce wannan matsala sai mu kula da ita to game da mahaifin abu ubaisa bin jarrah kenan a bisa wannan bayani da aka yi shi kuma abu ubaisa bin jarrah ba a ambaci komai game da rayuwarsa kafin musulunci ba farkon abin da aka ambata wanda ya shahara shine musuluncinsa yana cikin asabiqunar awwaluna min al-muhajirin yana cikin waɗanda suka shiga musulunci tun musulmai suna 'yan tsirari an ce rana ɗaya a lokaci ɗaya suka musulunta da shi da abdurrahman ibn auf da wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam tun kafin ma a shiga darul arqa kuma an yi hijira da shi zuwa habasha a hijira ta biyu sannan daga baya kuma ya zo ya dawo ya yi hijira zuwa ga madina bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira da ya je madina ya sauka a wajen kulsum ibn al-hadar al-ausi wanda ya tattara sahabbai waɗanda suke da ƙaramin ƙarfi wanda gidansa yana nan har yanzu ya ma shiga cikin masallacin uba idan ka je masallacin uba dama da alƙibla daga waje can nesa akwai daidai inda nan ne majalisar waɗanda suka musulunta wanda suka yi hijira cikin muhajiru na wanda kulsum a nan ya dinga tara su kuma ya nemi hidima a ah, ɗan ƙabila ausu ne to bayan manzala sama ya iso madina eh, shi sai manzala sama ya haɗa yankwantaka tsakanin shi abubakar jarra da kuma abu talha wanda ya auri mahaifiyar anas ne zaidu ibn sahal eh, ibn al-aswad shi yasa aka ce kusan sana'ar su da ƙarshe iri ɗaya suna haɗa kabari in an yi rasuwa su suke zuwa suke taimaka ta haɗa kabari sai zanto shi a ah, ah, shi abu talha yana yin allahad lahadu shi kuma abu ubaida yana yin shakku wannan yana yin la'adu wannan yana yin shakku sai zama kusan sun yi shahara ma a madina da haka wanda kake bukata ta ko wanda za a so a yi shakku sai ya sai ya kira abu talha ya masa la'adu wanda kuma ba a so a mai la'adu sai ya kira abu ubaida ya masa ya masa la'adu ibn sa'ad Allah ya sa hama a cikin asabakar ya ce hamu ah, zala sama ya haɗa tsakaninsa da salim maula abi huzaifa Allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya wasu kuma sun ce a ah, da sa'ad ibn mu'az ne wanda aka haɗa shi da abdurrahman ibn auf Allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya ina ganin sai mu dakatar haka kafin nan kuma a karatu na gaba sai mu ji irin gudunmawar da ya bayar a yaƙoƙin da ya je yaƙin badar da yaƙin uhudu da sauran yaƙoƙin da ya halatta tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallama, wanda la'alla shine zai zama darasin mu na ƙarshe idan mun iya kammalawa a cikin wannan littafi sai kuma la'alla ne bita guda ɗaya ta abinda muka karanta baki ɗaya da wannan sai zama kuma mun kammala wannan littafi mai albarka sai kuma mu san me za mu yi a gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah muna roƙonka ka sanya albarka a cikin wannan karatu namu ka kuma ba mu ikon amfani da abubuwan da muka koya na fa'idoji ka sa karatun ya zama hujja a gare mu ba hujja a kan mu ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ɗauki a cikin halin da ka mu take ciki shugabanni da muke da su Allah ya ba su hikima da kuma faɗin ƙirji da jajircewa wajen yin abin da ya dace halin da muke ciki na tsaro Allah Ubangiji ya magarta mana al'amura suna ƙara tsananta kashe-kashe ba gaira ba da mili na ƙara yawaita garkuwa da mutane za ta cikin gida da ta waje duka suna ƙara ta'azzara a irin wannan lokaci a daidai lokacin da tattalin arziki yake ƙara taɓarɓarewa talaka yake ƙara shan wahala muna buƙatar sake mai da hankali wajen addu'a da roƙon Allah mun sani cewa duk abin da Allah ya kadda duk abin da kaga ya faru akwai kaddara ta ubangiji amma babban sababin mu a Najeriya shine bad governance shine wato rashin dace da shugabanni wanda za su aje komai su sa kasar a hannu ɗaya baya ɗaukar jinta wani lokacin akan iya samun wasu daga cikin shugabannin ya zama ƙasar ce a zuciyarsu Wa abubuwa guda biyu ba sa bari a samu ci abu na farko tsarin da ake tafiya a kansa a ƙasa tsarin ne yake buƙatar sai an sake kallon domin duk inda ka kai ga zuciya da ƙoƙarin kawo gyara to ba ka isa akwai abubuwan da ba ka saka tsallake su ba sai dai ka tsari to ƙasar tana buƙatar sake fasalin tsari a rayuwa da ake yi ta kashin dankali dole sai an canja malamin firamare da sakandare da yake da iyalai tsakaninsa da matarsa da 'ya'yansa sun kai su goma sha biyar amma wani sai ga abin da yake ɗauka a wata bai haura dubu ɗari ba bai kai dubu ɗari ba ko bai tsallaka dubu ɗari ba a dai lokacin da zaka samu mutumin da yake aiki a nnpc ko cbn shi ɗaya da shi da matarsa da duk abin wanda yake ƙarƙashinsa gaba ɗaya da tafi mutum shida ko bakwai ba amma yana ɗaukar sama da ninkin ninki goma da abin da wannan miskinin yake ɗauka kuma dukkan su kowane na buƙatar ya rayu ɗan sanda da zai fito ya sadaukar da rayuwarsa ko soja a tura shi daji a lokacin da wani wanda matakinsu tsarin rayuwarsu iri ɗaya amma saboda bambanci na mataki ko step daga wannan yana wata irin rayuwa kama aljanna duniya ke wannan kuma daga san autar jahim yake a duniya abinda ba aka gani a wasu kasashen baki yanzu ka je kwamar nan saudi arabia da ba ci gaba suka yi ba a duniya a tsari na ci gaba za ka je kasarar da malamin firamare ba wai magana abinci ba ba wai magana tufafi ba wai magana matsuguni inda zai zauna ba zai iya yanzu ana 2026 in mota 2027 ta zo zai iya mallakar ta tun kafin shekara ba tare da ya ji komai ba amma mu yanzu ka je ka duba ka gani in kana da malamin da ya koyar da kai tun a firamare har yanzu yana firamare ka je ka ce nuna maka wayarsa ka gani in yana da ita wallahi sai ka tausa ya? bambancin a fili yake da malamin jami'a da malamin firamare saboda ma'aunin ba ɗaya bane malamin kwaleji wanda yake chief lecturer wata kwalejin da malamin jami'a wanda bai kai shekarunsa yana aiki ba wanda kuma duka mutane iri ɗaya suke koyarwa sai ka ga an yi wani irin bambancin da za ka kasa gane ne da ni dalili shine kowane mai ƙarfi ƙoƙari yake ƙungiyarsa ta ƙwatar masa haƙƙinsa kuma ko da zai danna haƙƙin na ƙasa da shi shi zai da ba kawai a biya masa buƙatar ita kuma gwamnatin tana rufidanta akan abubuwan da ya kamata saboda har yanzu muna fatar shugabannin da ƙasar ce a gabansu idan da gwamnati za ta tashi tsaye ta samar wa da 'yan ƙasa abubuwa na larurar rayuwa food security abinci kenan lafiya tsaro food security lafiya tsaro muhalli to dama bambanci a rayuwar mu sunna ce da ubangiji ya kaddara ta nahnu qatarna bainahum tun a yakin duniya. wannan dole ne a samu wani yana can ruwa wani yana kasa amma akwai abubuwan da suke daidaita mutane yanzu yi munan a nan najeriya mutum zai iya tashi ya yi tafiya ya tafi kwadago ko wata bukatar ta kai shi wani gari amma wani hotel ba zai iya kama ba saboda yana cikin bala'in rashi amma wala a sa'udiyya. Ɗan sa'udiyya da yake ƙauye yake ƙauye yana kasa kankana a mota ku siya inda zai tawo umara maka ko haji ko wani abu zai iya sauka a hotel din da diloniya ma anan ba zai iya sauka to shi a wajen sauran ba ita ce matsalar rayuwa ba bambancin rayuwa ba abin da ya shafi larurar rayuwa ba ce to ko ba komai ba matsalar tituna ba matsalar tsaro ba matsalar lafiya in ba za ka iya biyan kuɗi da kanka ba akwai inda za ka je a biya maka gwamnati ta yi subsidizing na abubuwa da yawa da za a dinga mukarana wai a ce man fetur a gari kaza a ƙasa kaza ya fi Najeriya tsada eh ya fi Najeriya tsada amma subsidies din da suke da abubuwa akwai abin da kawai zuwa za ka je ka karɓa gwamnati za ta biya ita kuma gwamnati da ta san ka ta san inda kake ta san rayuwarka za ta bi ka bashi kuma in wani benefit din ya zo gwamnati za ta ringa tatsa ta kira a hankali to mu ba wannan din ba wani ba tsaro kuma rashin tsaron nan su mai tsoka ya shafi talakawa ne ba ba masu kuɗi masu kuɗi suna da hanyoyin da za su iya bi su kewaye wannan rashin tsara gurɓatar yanayi rashin wadatar ruwa rashin wadatar wuta rashin zaman lafiya duka wannan ya shafe mu ne mutalaka da haka muna da bukatar kokon Allah kin Allah ya kama mana dauki kuma ga zafi ya tsaro kada mu dogara da abin da zamu samu a zafi fa kai ka hana mutane neman abinci a lokacin zafi. duk inda za duk kun bakar da za yi akwai wanda kai da kanka ma zaka ce masa je ka karba. saboda ya rage daga rashin karɓar sai mutuwa amma duk da haka kuma tunani mai kyau da kuma addu'a wajibi ne a kan kowane mutum kowane musulmi wajibi ne mu cire san rai mu roƙi Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari ko mu yi haƙuri mu rage buƙatunmu na ƙashin kai na zuci mu yi abin da ko da Allah zai tambaye mu mun kamanta ko da ba mu yi ɗari bisa ɗari ba amma dai roƙon Allah ya zaɓa mu shugabannin da za su iya kuma wallahi kar a cire rai an yi zamaninnukan da aka shiga cikin matsin da ya haura irin wanda muke kuma Allah ya kawo mutuka kuma ta ita kanta wannan afirkan da aka sa mata ido a hankali a hankali akwai kasashen da kasa da mutu da da ya gane take nan fage cike take tabda yan gane su suke dinki su suke kaza suke kaza yau ya gane su tashi dan gane da ya zauna a Najeriya so dubin da ba ta gwanda ya koma kasarsa ta fi tsaro abin da zai dinga samun ya fi karko ya fi aminci ya fi yawa fiye da abin da ya samu a nan sai yunwa ta iya kashe shi amma a yi yunwa ba ta iya kashe ka zai ga irin cigaban da suka haɗa sunan su yana ta gyaruwa da duk inda ka je inda sunan najeriya ya ɓaci za ka tare da sunan ghana amma yau a hankali a hankali yanzu ghana ana ba su visa a ƙasashen da sai inda kai in ka je ɗan najeriya ganin ka ake su in ka ga irin a netherlands hatta a irin su Ethiopia nan kusa kusa a ina ne in kaga ana fitar da list na miyagun laifuffuka da 'yan Najeriya suke aikata musamman inyamurai za a ga an fitar da list na sama da mutum arba'in ko ɗari da wani abu kwanan da muka ga wani ba nan musulmi ko ɗaya balita na ɗan tsawon hausa kula to su ma ɗin bala'in rashin kyakkyawan shugabanci ne a ƙasa yake fitar da su su kuma tun da wasu ba su da addini al'adar ma ba sa bin mai kyau da za ta yi gani su kowace irin sana'a shiga suke su ɓata suna yanzu ta kai za ka je china in aka tunga maka bincike ko za ka je turkiya da za ka yi wa so da an san cewa ɗan najeriya sun shahara da barna a irin wayannan ƙasashen kuma har da mun kasa samun shugabannin da za su rinsa ido su aiwatar da wani aiki da zai iya kyautata sunayen ba ƙasashen duniya har yanzu dai mun gani yanzu a ta saudiya zaɓar da muke sha mu ɗan najeriya a saudiya saboda bad governance na najeriya akwai abin da da magana ɗaya ƙasar ku za ta iya yi a ceto ka daga wata damuwa amma saboda ƙasar ka ba za ta yi ba kuma an san ba za ta kai ɗin ba wani lokacin har sai a zalunce ka ma kai ba ka da wanda za ka kai wa ka ko kai wa kuka mun sha ba da misalai wannan wani inda muka sani ke to muna buƙatar shugabanni waɗanda za su ji tsoron Allah su samar mana da tsaro su samar mana da abinci su samar mana da yanayi na lafiya kuma su sanya ƙa'idoji da dokokin da za su kira mutane zuwa ga doka da oda Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya bamu mu shugabanni na gari na roƙon Allah duk waɗanda za su yi amfani da wata kujera da za su samu ko su kyama da ita domin biyan buƙatun ƙashin kansu Allah kada ya ba su ikon cin moriya abin da suka nema kar ma Allah ya yassare musu karya basu. ba su Allah ya tausaya wa talakawa tausaya wa bayansa masu bauta musa miskinan da ba su da mai taimakon su ce Allah Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya tsafta mu ya gafarta mana ya gyara mana halayenmu wannan barayin daji da suke cutar da mu suke azabtar da talakawa muna roƙon Allah duk wata azaba da suka sanya wani talaka Allah ya ninninka irin ta a kansu Allah ya gwada mana wulaƙantuwarsu da kaskantuwarsu tun a cikin duniya Allah kar ya bar su su take Allah ya haɗa su faɗa a junansu ubangiji Allah ya kubutar da dukkan wani wanda miyagun nan suka kama wanda duk suka raunana Allah ya ba shi lafiya wanda suka kashe shi ba bisa haƙƙi ba Allah ya sarki ya sa ya yi shahada Allah kuma ya kula da iyalansa jami'an tsaron mu masu zuciya da ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan bala'i Allah ya ba su nasara Allah ya ba su iko su ci ƙarfin waɗannan miyagun mutane Allah muna roƙonka yadda suka sanya su rashin imani Allah ka nuna musu ikonka ka nuna mana ikonka a kansu Allah yadda ka yi wa bayinka masu girman kai da taurin kai da saba maka ka azabtar da su duniya ta ga azabtar da su da kai har suka zama izina da na bayan su Allah ka gwada mana irin wannan akan wayannan azzalimai ubangiji yadda suke yi nuna rashin imani da mugunta akan bayanka ya ubangiji ka rike su riko mara sauki mai tsanani Allah ka halakar da su a wuraren da suke Allah ka saukar da cututtuka da nau'o'i na annoba a kansu ka hada su jin daɗi sannan ya ubangiji duk wani shugaba ko jami'in tsaro da yake amfani da wannan damar ta tsaro ta rashin tsaro ya azurta kansa a daidai lokacin da talaka suke cikin wannan Allah ka haɗa da shi a wannan azabar da za su muna roƙonka Allah mu kuma ka sanya mu zama masu tarbiyya da ladabi da barin ayyuka na sako kuma ka kawo mana sautin wannan matsala wanda kuma yake da rabon shari'a a ciki ubangiji Allah ka nuna masa aya kuma ka shirya da shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصلى على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وباركت على آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله